Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Lamarin canjin kudaden tarayyar Najeriya a kan iyakar kasar da jamhuriyar Nijar yana rikirkida a baya-bayan nan tare da haddasa rashin jin daɗi wa 'yan kasuwar da ke kai suna kawowa tsakanin kasashen biyu inda a 'yan kwanakin nan kudaden sefa da ake kashi a hukumance a jamhuriyar Nijar suka faɗo gaban naira ta tarayyar Najeriya. Ni dai sunana Alhaji Muhammad wanda an kai sani da ɗan takanan mai canji nan sabuwar tasha a bakin dushi game da abin da ya shahi naira dai to al'amari na irin na canji shi kuma canjin nan yana tasowa na tun daga abin da ya shahi dolar to shi dai abin da ya kawo haɗuwar canji shine kamar ana tunanin za a ba da dala dolar bankunan nigeria yan kasuwa su rinka ita waje to wannan shi na dai abin da an makasudin ragewar naira yanzu dai halin da ake naira ta dai rage he da muka koma canji 720 amma dai yanzu ana yin canji 740 har da hudu yau kuma sati guda zuwa biyu da sun kawo wuce naira tana ɗari takwas jika wannan abin da ya gaskiya ya girgiza 'yan kasuwa sosai wasu kuma su yi kamar sun tsaya saboda ragin ya yawa kuma deja kasuwancin babu wata dogon riba yan samu ragi mai yawa dole sai mutane sun saurara yanzu in mutum ya to da jika yau abin da na gaya ma za a ba mutum naira ɗari bakwai da arba'in da naira hudu nan ka zo da naira kana bukata a baka sai fato ana amsa naira nan taka kan ɗari bakwai da hamsin ko kuma ɗari bakwai da hamsin da bet. Mamman Sani mai canji bakin sabuwar tasha. lalle canji kwanan baya kimanin sati biyu da suka wuce muna yin shi 800 da goma kai tsaye abubuwa suka zo suka canza najeriya suna tunanin za a ba da dala amurka to shi dalilin da za a amsha naira a ba da dala dole sai an samu rangwamen canji yanzu haka ma dai ba a ba da ba amma canji sai da ya dawo har ɗari bakwai daidai to daga baya ne yanzu cikin dan kwanan gabi zuwa uku ya daddaga ya daddaga yau har muna yau ga ɗari bakwai da arba'in haka muke ba mai ka ya taho ɗari bakwai da arba'in a halin yanzu yau mutato da naira yana son sefa a kan dubu za mu ba da jika da dala hamsin da biyar har dala sittin kenan kimani dai mun amshe ta dari bakwai da naira sittin daga baya lokacin na abin da dubu muke ba da shi jika da arba'in lokacin da tana dari takwas dari takwas da goma kenan an samu tazarar kusan dala ishirin da biyar tsakanin sati biyu da suka wuce zoki yau a garuruwan da ke kan iyakokin jamhuriyar nijar tare ta najeriya na jihohin tawa maradi zandar difa da doso da ke iyaka da jihohin tarayyar najeriya da suka hada da sokoto zamfara katsina kano borno da kebbi da dama daga cikinsu nerorin tarayyar najeriya ne ake kashi ko hada-hadar kasuwanci da su waɗansu 'yan kasuwa a garin birnin kwanni sun yi mini ƙarin bayani game da halin da suka samu kawunan su a ciki a wannan lokacin da hauhawar farashin naira yau wakana bisa kudaden sefa a baya-bayan nan sunana abdulaziz mamman duka nan dai birnin kwaniki ina harkar nera muna kasuwanci najeriya muna sai da kwai hakan ga to nera gaskiya kwanan baya da ta tashi alhamdulillah amma yanzu kuma ta danyi kasa yanzu ga canjin da muka yi bayan kaso da muka gaskiya bayan mun gama kasuwa da muka koma muka canji asara ɗaya ta biyo baya gare mu hakan ga dan abin da ke canza misali ka canji ka ɗari biyar to yanzu sai da ƙara kusan jikka arba'in da wani abu hakan ga bisa ga canjin da ni can baya to amma mun nera ta tsaya wuri guda a ce ta tsaya wuri guda kasuwancin ma tasiri saboda ta tangal tanga wani lokaci tana ja mutane asarori dama mafi akasarin shi da yanzu haka wannan kama ɗauko kaya gare shi na dan neme shi dan rage mu da shi ma ya kira can sama ya ci naira ta dan sauka abun kasuwancin bai da daɗi to wani lokaci muna iska kari gare shi wani lokaci kuma shi na to mana da rage amma a halin yanzu ba su rage muna ba muna dai bukatar su rage muna saboda naira ta dan sauka ta yi ƙasa domin mu dan kasan na mu dan samu wani abu amma idan ta ta kan ga to gaskiya mun ba wani abu ne ki dan samu ta lura abu sai dai ai haka nan dai yanayin kasuwa saboda yanzu misali ka kwanga da an ka ɗauko shi an ɗauko mun shi muna sai shi dubu ishirin da ɗaya eh, ka canje shi kamar shi na kama mana irin jikka talatin ba ɗai talatin ba biyu misali to yanzu hakan ga ka canje sai ya kama kusan talatin da ɗai da wani abu wanda wanda zai mutu wanda asaro ne za a yi mu kuma na mun ka to mutanen mafi arsan ka sotta mu saboda daga da naira ta yi sai su ce wanda zai sai dan kazan shi sai ya kuma ta lela ya so misali ka ka fanta ko to shi yasa abubuwan yanzu kasuwancin namu duka tangal tangal amma mu in ta tsaya wuri guda zan zan zan to abun ya zuwa daidai gare mu kowa ya dan jin daɗi bisa bangaren ta helal lura shi ni na asaman mamman duka kwana ne ka tsaye da amma kwana nan ba naira lokacin da tana 800 takwas da naira goma ɗari takwas da naira takwas mun yi jin daɗin kasuwancin bisa ga halin yanzu da ta komo 745 bakwai da arba'in da biyar don zama da can kwan duwa da aka samu an yi samun riba musu kuma masu saye sun yi jin daɗi saboda sauƙin abin yanzu naira tsadar da ta yi in wani ya sayi wani bai sayi in sai ka juma inda za ka sayar da can abin jika ɗari sadda tana da arhawan sai ka tarda ko abin jika 40 ba ka sayar kuma hakan ga da naira ta komo ta rage yana kawo wani tikas sanu su duka wannan aka san da alaramba sanu su duka sana'a ta tana hadawa da harka da naira dan ina sai da esensi ina sai da sima kuma ina sana'a ta kanwa misali kuma kanwa ina ta nigeria na gaskiya shi bangaren kanwa lokacin tara ɗari takwas da goma kuɗi ta fita shira haka muna samun haloli sosai amma yanzu kan bangaren kanwa da naira ta dan sabko gaskiya can muna samun amfani sosai bangaren kanwa da naira ta kuma ɗari bakwai da arba'in da biyar a halin yanzu amma bangaren esensi da naira ta rage gaskiya sai sai ƙara kuɗi sosai yanzu gare mu yanzu abin da muka sai sai muna sai sai jika shida dala hamsin yanzu da naira ta dan sabu ku yau kuma kusan ta bakwai muke sai da shi hali yanzu sai ma kwanakin ba da naira tana di takwas da ko goma ko da sha biyu ko da ishirin muna sai sassuwan misali ya jika saba'in da to gaskiya wanda naira ta sabu kasan ga gaskiya sauƙin shi guda gari mu jika tamanin. wannan lamarin na ƙara darajar naira akan kuɗaɗen sefa ya sa kuɗaɗen man fetur tashin hadarin gwamnan zabi inda a bayan fage jirka ta mai ita ta fetur ta isansi da a mako guda da ya shuɗe ake sayar da ita a kan sefa jikka shida da rabi a yau ta kai jika bakwai da rabi kuma abin a kai kawo yakan ƙare ne a mafi yawancin lokaci a kan talaka shi da ke da karamcin kuɗaɗen masarufi kuma sai ya je ya yi maneji ne domin a kowace rana ya samu abin kaiwa baki salati haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. A cikin shirin na yau, likafar mu ta yi gaba ne zuwa Accra New Town, da asali yarbawa ne suka fara zama a wurin. Shi yasa a da ana kiranta Lagos Town. a nan unguwar kasuwar da ake kira kasuwar mala'ata take kan dai in shiga kasuwar sai da na ziyarci sarkin hausawan yankin da mataimakinsa domin su kara mini haske game da wannan kasuwa da ake cewa kasuwar malata. Ni sarki Ibrahim Muhammad Ilekabi Abubu, sarki Hausawa Binta. Eh, ranka ya daɗe sarki. Wannan sarauta na Accra New Town da ya tarihin wannan sarauta jiki ya aka faro shi. Eh, sarauta an fara shi lokacin da ake nema babban kowane sarki mana lokacin malata aka sani da mana ta zo su eh, shi aka nemi sarauta shi ce a a bayan shi ba sarki ba ce a in muka hawa shekara shida har kai shekara bakwai shekara kafin ya zai sauta da da rafa na ma ya alhaji allah ji kansa kuma kalisan eh, mustapha ibrahim da mustapha ibrahim ya sa ce kabi sarauta so ni na yi da isaka da na yi da kuma za ka so da ba ka so shi ce a in kokarin kabi ta ba laifi tun da ya yi magana ba na ka bi sarauta shi ne sarauta to gabanin zuwan ka kai sarauta a nan a nan akwai shagabanni da suke jagoran unguwan kankazo eh, eh, kafin sarauta ne abin da sani ne lokacin na suke marata shi da marata kuma zuwa da su kuma ba wani babba haka sosai sai dai baladi shi wata makin shi shi kenan lokacin duka nan ga eh, daji nan daji lokacin ana ba kasuwa na fas duk daji ne da daga mangu shaitacin goji da gashi nan da manan tare da hadu lokacin ya so garin ya so ma ina budewa kadan kadan lokacin bus ya zo ina sawa da na bai ke lagos town ina sawa daidin nan malatina wurin bozu ke siyawa zai na wa wurin da na shaka da muka zo muka yi park aka yi park daga nan to muna nan kuma muna wurin ta bariya jama'a suka suma zuwa ana rayan ka ana rayan kasuwan kaza kaza ka suma yin teburu daga bariya sai ya ka za ka duba ka ce ya kamata a yi kasuwa. Eh, ko za ka iya eh, tuna inda unguwar ta samu suna lagos town tun farko yadda aka yi ta samu wannan suna lagos town don da farko na unguwar lagos town ake kiranta. lagos town saboda yarbawa su ka bi unguwa. na sun yi zama amana nan sosai sun zama sosai lokacin da aka ba ma ta kasan yarbawa sun fi zuwa karbi kasan abin da ya sa yarbawa suka yi wa nan gare shi za ka kashi lagos tan lagos tan sunanka da matsayinka a cikin sarauta eh, sunana alhaji ibrahim sabi ina zama malami ne ko limami ne zaurin mu sun ka zo sun ka bude wanga unguwa da malata da yarbawa an ka ba unguwan shi yasa da ana kiran nan ga lagos town bayan lagos town da malata ya samu an ka bashi fili nan da ya zo shi kenan shi garin ya bunƙasa to ana zuwa ana sayan kasa ana gina duk wanda ke fadama sabon zango duka suna zuwa suna saye saboda malata zai zauna nan to ana cikin haka nan malata malata an kara sun kace a su ba su da gari eh, lagos ba gari nan ga amma accra new town to shi unguwa ya zama accra new town to ana cikin accra new town shi kasuwa ya taso daga can new town da muna da last bus stop inda bank na yake last bus stop kenan wajen kuma kasuwa yake to kasuwa ya karami already an riga an demarcate kasuwa nan ga to shi kenan an ka komo to ana ciki dai kadan kadan kadan kadan ana kiran new town market karshe dai shi zo malata market an nasun sun yi kan da dai a fi da malatan bai yi ba shi ya zaunu malata market malata ma ko na da ka duka malata market to gaskiya lokacin da malata ya zo ya zauna nan ga ban san ainihin shekarun ba domin iyayenmu sun zo sun zauna albarka ne daga albarka ne sun ka biyo malata lokacin duka ni a haife ni don haife to bi mana malata eh, newton na ya zaune before 43 ah, to so kaɗan da dan gwada game da malata kenan to zuwan shi ya zauna nan ga shebar gari ya ya bunƙasa sosai kowa kuma na so ya zama nan ga don mutum ne da yake yana son mutane shi bai da zaɓe mm. bagwanje ne amma in ka zo ba baka sani bagwanje eh, ya zo kuma shi ne sarkin gwanjawa ne malamin gwanjawa ko limamin gwanjawa yana ci biyu ne kaɗan dai da dan fari wani rana ne ake cin kasuwa a wannan kasuwa kasuwan ga ana cin shirin asabar da laruba ne da asabar to shi asabar ne zai kwace laruban eh, amma asabar ne kasuwa sosai muna dai fitowa dab da kofar gidan sarki sai muka yi kicibis da wata mai sayar da koko da kunun kanwa da finkaso muka cika cikinmu kan mu shiga aiki min mota ba ta tafiya sai da mai. Eh, Suna na Hausa Ibrahim. Eh, Za ki gwada mana eh, mai da menene ke sayarwa? Ina sai da da ina shago ne. Ina sai da kaya daga shago shi sai kayan zai expire ba a siya. To shi sa na koma koko. kofin kaso ke sayo kaso eh don lokacin corona ne ya bada da siyan kaya ban ce kuna kunun kanwa eh. kuna samu je me ake hadawa ai kunun kanwa eh, eh gero ne da kanwa in an daka ka je ka sai gero ne ka surfa ka surfa sai ka sha wani su suna daka irin dakan iyayenmu da suna dakawa hmm. amma yanzu mu ba ma daka muna zuwa ne mu surfe eh, eh manika amma muka je muka soshe mun zo mun tace kasan ciki sai mu shanya ya bushe mu je mu nika sannan mu zo mu hada kunu cikin gida eh kunu muna hada shi ne zaka dama shi ne da kanwa ka jika kanwa to sai ka jika ka jika kanwa ka sa kayan yaji menene ainihin abin ake kumbun kukun da shi ko eh, shi dawa dawa eh akwai na dawa akwai gero mun mutanen kan muna ce gero nan ko suna cewa me suke ce wani eh, eh Eh, in ka zo ka ce a baka maiwa da eh. muku da dawa da gero duka haka mu muke cewa daga kano shi kowanne da hausan shi ya bambanta eh, wannan kasuwa ce da ta yi suna ta jima ana ce mata kasuwar malata amma yanzu na tafiya fiye da kake da mutane kowa sai ka ga kuka yake wannan kasuwar ba kasuwa ne to na da kasuwan nan wallahi you go well da malata lokacin da mu muke yara wallahi da malata in aka ce asabar insha Allahu in dare in dare waye muna zuwa sitan kuɗi ne wallahi lokacin da muke yara gidan nan muna zan dare in dare waye muna tashi ne ana rige-rige muje muna ta dubawa ana sitan kwansin nan amma yanzu da gashi kowa to me ya kawo haka me kike ji shine sadarin haka eh to wallahi abin da zan ce kenan lokaci ne ya canja lokaci ne ya canja Allah bai canja komai shi ne yanzu kasuwan ya sanyi yanzu kasuwa wadansu sun koma Madina wadansu sun koma gari kuma ba siyan kaya wadansu saboda ba siyan kaya suke fitowa waje don a shiga dai aje a sai dai kuma sai sa kowa ya zaune waje kasancewanki tun kina yare a kasan wannan kasu. in an bukaci ki baya da shawara wani shawara da to shawarar da zan bayar shine yanzu kasuwan dai komi ya yi tsada ana ji ko komi ya yi tsada da ne ce ga an kasa kaya kamar an kasa an kasa kaya yanzu ba kuɗi gari da wannan muka iso ƙarshen shirin na yau sai kuma wani lokaci da yardan Allah za mu kawo muku wani sabon shirin kan sa'an nan ni ne na duwanan la muktar abbas ki sallama daga nan Akra Gana. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki nune. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule ya dauke da shirin. Amin, amin, amin. shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji. cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak labaran liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu bamali Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. zai yi mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa? To alhamdulillah ya isa ba shakka kan ita wato cutar kansa wanda yawancin al'ummanmu na Hausa akan kiranta cutar daji. Hmm. ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara a wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. to amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki a kai ta kanta kansa din hmm. zai kyautu uh, wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau so a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da hmm. iya kama adama. akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon mm. kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida hiv aids ko kamar tuberculosis nan ko mm. kamar kwalara sun ga su mm. wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam kwayoyin mm. cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa sai zama ya janyo shi a mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka mm. to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ne ya shiga jiki a'a shi jiki ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai mm. wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin mm. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine gaba ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa mm. ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa, ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala sosai a yau to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na biyu wanda wani tsari ne na jiki mm. yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane ke shiga mm. yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake iya janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala mm. na wasu nau'in jiki to don haka tunda tana cikin wannan uh, abin nan za mu yi bayani uh, menene misali ta yake da cece da kuma yake abin nan mm. wato wanda Allah ya halicci uh, jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kira su cells mm. cells nan kuma da suke jikin mu. su ne kaman ah, rukuni mafi kankanta na hmm. rayuwa a jikin dan adam ah. wanda kowace sel tana kaman zaman kanta ne hmm. tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce hunhu ko hanji ko hanta ko koda hmm. wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa. To sel nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yadda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali maka ɗauki kaman kwayan cells na jini mm. kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini eh. yawanci ya ce eh, wa'adin su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake wasu wannan din kuma ci gaba da ra'ida ci gaba da tafiyar da aikace aikace yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da eh, haifarsu a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da eh. abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu jeans wasu wato su wannan jeans din kaman ah, kwayoyin halittu wasu ah, kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama mm-hmm. so wannan jeans din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi mm. ko kuma bai ba mm-hmm. to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan jeans in in particular su ne ke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan sel din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa ya yi mm. zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala sabida in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yadda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma mm. za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a masu matsala kuma idan ta daɗe mm. za ta iya girman hadda za ta fashe in ta fashe kuma ta kashi kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara ta suwa a wasu bangarori yasa mm. kamar ita ta kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta dace da yake ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta mm. harbi can ta harbi can ta harbi can to wannan a kashe wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya kontrolin din wa'adin mutuwar kwayan sel ko na a ce hanji ba to sai ka mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na um, hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da makomancin makomancinsu. Mm. To kuma kamar a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ta'azzara su fashe za kuma su iya eh, bazuwa a cikin jini sai kuma zai su harbi kamar kwakwalwa ko su mm. harbi hanta ko sa wani wuri daban mm. to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake da al'amura saboda su wannan sel sun kamar sun zama sun bijiri sun bijiri mm. wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki mm. da kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matakar a matsala na rashin lafiya. To um, likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu ɗora. a halin yanzu a madadin dr mubarak labaran liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma julie lazarus gresham da ta haɗa mana kan faifai ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da warhaka. Za mu karatun ayoyin Allah domin jama'ar Allah a kan kalman nan kauna. Hanyar nuna kaunar Allah shine ka kaunaci dan uwanka. Allah ta faɗi cikin landila cewa za ka gaunaci dan uwanka kamar kanka in dai kai mutumin Allah ne ya kamata ka gaunaci Allah sannan kuma kai mai kaunar Allah ya kamata ka kaunaci dan uwanka wanda kana da gani da wanda kana zaune tare da shi a sassan da kasan duk zai taimaka masa wato muddan mutum ya je yana kaunar Allah hanyar da zai nuna yana kaunar Allah shine ya kaunaci dan uwansa aya ta ce in baka kaunaci mutum dan uwanka wanda kake tare da shi ba wanda kake gani ba yadda za ka ce kana kauna Allah wanda baka gani ba in dai baka kaunaci mutum ba ka mutane suka rude har ka ga mutane sun zauna da gaba wani gaba wannan na gaba da wannan wannan ba ya so ga wannan wani ya so magana da wannan duk wanda ke gaba da dan uwansa kai ya tsammani yana kauli da kaunar Allah wanda ko bai da kaunar Allah wannan mutum yayi asarar duniya wato mudda kana gaba da wani kana gaba kina gaba da wata har ka ce kana bin Allah har ka ce kana gauna Allah harka ce kana gauran Allah idan kana gauna Allah dole ka kaunci dan uwanka haka aya ta ce aya ta ce idan baka kaunci dan uwanka wanda kake gani ba baya da zaka ce kana kauna Allah wanda baka ganin sa ba amma yan uwana ma saurare na kauna ita ce wata kalma wadda take da muhimmanci tsakanin mahalici da halittar samo mutane tsakanin dan uwa da dan uwa wannan kalma kauna ita ce mabayaniya kuma wanda za ta taimaka a cikin rayuwa muna bukatar mu nuna kauna ga yan uwa kai da kake zaune a ina kake zaune da wa kake zaune ya kake zama da da yan uwa wato mudda kana kai dan Najeriya ni dan Najeriya ke yan Najeriya mu wadanda muke cewa da mu yan mutanen Allah na Najeriya in za mu nuna kauna ga yan uwa wato kin abin da wani ke ki kin abin da kai kake kin ai maka son abin da kake so ai maka ka yi shi haka ga dan uwa wato ina faɗi mako ƙasa za ta zauna lafiya unguwa za ta zauna lafiya gida zai zauna lafiya sannan kuma zaman lafiyan mu zaman salama cikin kauna Allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka kuma zai ji daɗi zai sa karya ta gari ina son faɗi mana idan aka rayuwa cikin kauna aka yi rayuwa cikin nufin Allah cikin yadda Allah ke ya shirya to Allah ya kan ji daɗi kuma Allah ya kan yi sakayya ta gari tun daga zaman duniya kazalika har lokacin da za a koma makoma yan uwa muna bukatar mu yan Najeriya mu kaunaci yan uwan mu mu kaunaci mu. Allah fa yana ganin ka yana ganin ki yana ganin kowanne ɗayan mu sannan yana da sakayya domin kowane abu da muka yi in ka yarda da Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci dan uwanka Allah zai maka sakayya sakayya ta kan fara tun daga zaman duniya yan uwa Allah ya mana taimako. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.